Kamar da yadda kuka sani, a cikin 'yan kwanakin nan ne wata hatsaniya ta tashi tsakanin Hadiza gaban da jarumin nan mai suna Auwal Isa West, wanda a da an ji shi ya yi shiru daga baya kuma a wani series fim da ake haskawa mai suna a duniya ya fito inda taurariwar shi ta ƙara haskawa yayin da yake ci gaba da shirya wa'yansu fina-finai daban-daban sai dai kwatsam sai ga wani bidiyo nashi wanda yake yawo a social media inda yake ɗure-ɗuren ashar yake zagi wa'anda kash babu daɗin ji jim kaɗan bayan mun ga wannan bidiyon muka shiga bincike na tabbacin cewa shin wannan bidiyon Hadizan da yake ambata a cikin bidiyon da gaske Hadiza Gabon din yake magana ko kuma dai wata Hadiza ce daban inda bincikenmu ya nuna mana cewa e lalle kam da Hadiza Gabon yake wannan zage-zage sai dai kuma har izuwa yau ita Hadizan ba mu ga ta tanka masa ba inda sai dai har izuwa yau ita hadizan bata fito ta saki wani bidiyo a kan shi ba sai dai mun ga tana yin wani postin wanda yake nuna cewa eh lalle da shi take wanda take rubuta cewa ko repostin ɗinku ba su yi ba take sa wani hoton alaman gwalo sannan ta sake yin wani postin ɗin take cewa ko a story ba su sa ku ba ta ƙarsa alaman gwalo wanda yake nuna cewa eh lallai da awal isa west take saboda ya yi wani bidiyo da shi da white money inda ya yi wani bidiyo da wani shahararre daga kudancin ƙasar nan wanda wannan bidiyon ne ya kawo cece ce inda Hadiza ta yi magana akan wannan bidiyon wanda shi kuma abin ya ba shi haushi shine ya yi saki wannan bidiyo nashi da jama'a suke gani kuma yake ta yawo a social media ga dai bidiyon nan za mu sa muku kalla da idanunku domin ku yanke hukuncin da kuke ganin ya kamata akan wannan magana da shi wannan ɗan tahalihi yake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 Salamu alaikum jama'a. suna na awal isa west ɗaya daga cikin jarumai na kaniwood hadiza da kike magana ke cewa da haka muke da haka ake daga namu ki gaya mana wani jarumi na kaniwood ko mace ko namiji wanda ya abun farin ciki ya same shi ko abun bakin ciki ya same shi wanda ba a taɓa postin din shi an taya shi jaje ko an taya shi farin ciki ba ke da kike wannan maganar rashin sanin girman na gaba da ke da wanda suke taimaki rayuwarki Allah kuma ya taimake ki kakki manta lokacin da kika zo daga Kaduna da Yakubu Lere turo Jamilu Kocila ya kawo ki Jos muna shooting din bana bakwai na farko aka kawo ki zaki sin ɗaya yar jarida ko Hausa ba ki je zo baki iya faɗa ba ɗaya daga cikin mutanen da kika ce ba sa ɗaga naku ɗaya daga ciki shine ya sa ki a fim kuma wasu a cikinsu suka saki a fim duniya ta san Allah ya daga ki suka daga ki duniya ta san amma yau ke ce kike da bakin magana saboda ku most of them mutanenmu butuli ne ku ba ku san abin da yake damun ku ba daga kun ci kun koshi kun zauna AC na busa ku saboda rashin kunya da raini sai ku dinga gaggaya mutane ku hau social media kuna faɗan abin da kuka ga dama da shi ma ɗaya wancan ɗin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 dstv suka zaba a cikin wasu daga cikin 'yan uwanmu jarumai da producers aka zaba aka je yin mitin ne akan ci gaban kaniwood akan harkar fina-finai akai ba wai haka kawai sa ga white money suka hau yin hoto da shi ba sai an gaya miki abin da baki sani ba in baki sani ba ki tambaya ki ji yanda abin yake to da duk abubuwan da ake a social media ba ma magana